This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na gidan rediyo murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye a hanyar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum, barkamu da safiya, ku kuma da fatan kun wuni lafiya, Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington. Tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin na la'asariya. Da farko, Maryam ba mu kanun labaran. To ladan rikicin tsara wasu mutane da aka yi a birnin Sydney na ƙasar Australia ya ci gaba yanzu haka sa'o'i bayan aukuwar lamarin a safiyar yau. Ana sa ran sakataren harkokin wajen Amurka zai gana da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a yau dinnan a Romania. 'Yan gwagwarmaya sun ce mayakan kungiyar Nusra masu alaka da alka'ida da ke bakin daga sun kwace wani sansanin sojoji a arewa maso gabashin wato maso yammacin Siriya. To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji abin da ka iya faruwa da tattalin arzikin Najeriya na ganin cewa farashin mai a kasuwan duniya ya yi ƙasa warwas. Dole ne in za ka biya mutum ba za ka biya shi da naira ba, sai ka biya shi da kudade irin su dala wanda kuma ba ma samun sai mun sai da mai. To wannan ka ga na kenan kuma in aka samu wannan karancin zai kawo ragowar tafiyar da aikin tattalin arzikin mu zai kai. haka kuma za ku cewa kungiyoyin ma'aikatan man fetur na ƙasa sun tsunduma cikin wani yajin aikin da sai abin da hali ya yi. Eh, eh, eh, Waterload ya kara da cewa da zarar ma'aikatan sun yi yunkurin zanga-zanga a kamfanin sai a tura jami'ai su yi ta harbin su da bindiga. Salin nan za ku yi shirin ilimi garkuwan ɗan Adam, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. Rikicin tsara wasu mutane da aka yi a birnin Sydney na ƙasar Australia ya ci gaba yanzu haka sa'o'i bayan aukuwar lamarin a safiyar yau. Wasu mutane biyar sun tsere daga gidan cin abincin da ke na cinikayya a tsakiyar birnin Sydney, inda wani ɗan bindiga ya tsara wasu mutanen da ba a tantance adadinsu ba. Ana dai kiyascin mutanen za su iya kai daga goma zuwa ashirin da biyar. yanzu haka dai wani gidan talabijin ya nuna wani ma'aikacin lin chocolate cafe da wasu masu sayayya su biyu a guje sun wuce 'yan sanda da ke kewaye da gidan cin abincin inda kuma suka rufe wurin daga baya kuma an ga wasu mutane biyu su ma sun fito ginin da gudu yanzu haka ma an rufe wasu ofisoshin da ke kusa da wurin don kiyaye ma'aikata da sauran jama'a haka kuma gidan kallon opera da ke kusa da wurin shi ma an rufe shi bayan da jami'ai suka ce an gano wani kunshi da ba a gane ko menene ba a wurin an kuma rufe titunan da ke wurin da kuma tashar jirage da ke kasan gidan cin abincin an dai iya ganin waɗanda aka tsare ɗin a tsaye sun kuma jingina wato sun kuma jingina hannuwansa ga taga an kuma iya ganin wata bakar tuta mai rubutun arabiya daga tagar ba dai labarin wani ya ji ciwo ana sa ran sakataren harkokin wajen amurka zai gana da prime minister isra'ila benjamin netanyahu yau din nan a rome a ziyararsa ta farko da za su yi nazarin yanayin batutuwan isra'ila da palestinu ne ganawar ta zo ne bayan da jami'an palestinawa suka nemi majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki ƙudurin da ka kawo ƙarshen mamaye yankin palestinawa da isra'ilawa ke yi cikin shekaru biyun nan ta yiwu a fitar da daftarin ƙudurin a taron kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da za a yi cikin makon nan bayan ganawa da prime minister netanyahu kiri ya shirya zai kai ziyara birnin paris inda zai tattauna da takwarorinsa daga faransa birtaniya da jamus hawa kuma gobe talata idan rabbana ya kai mu ya shirya zai gana da babban wakilin falasinawa saif erkat da kuma shugaban daular kasashen larabawa nabil ilrabi a birnin london babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen ya ce bukatar keri ita ce ya yi abin da kowa zai ce da kuma ganin an cimma mafita yayin da kuma za a bar kofar magance matsalolin kasashen guda biyu. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sandan Hong Kong na share wurin da aka yi zanga-zanga yau ɗin nan suna ta ciccire abubuwan da aka kafa don toshe hanya a faɗin birnin fiye da makonni goma kenan. 'Yan sandan sun faɗa ma masu zanga-zanga cewa su bar hanyar da ke zuwa Causeway Bay ba tare da bata lokaci ba. Amma wata 'yar ƙaramar ƙungiyar masu jagoranta zanga-zangar sun yi ta faɗin cewa sai mun dawo, kuma suna kira ga shugaba Leon ya sauka daga mukaminsa. jami'an tsaro sun ruguza wurin da aka yi zanga-zangar a gundumar admiralty ranar alhamis dinnan da ta gabata bayan da suka kame masu jagorantar zanga-zangar da kuma 'yan majalisu masu rajin dimokuraɗiyya. masu zanga-zangar dai na bukatar beijing ta ba hong kong damar yin zaɓe bisa ga tsarin cikakkiyar dimokuraɗiyya wato a zaben shekarar 2017 mai zuwa china dai ta ce duk wani ɗan takara dole ne a bincike shi ta kuma ƙi ta yarda da bukatocin masu zanga-zangar 'yan sun ce mayakan kungiyar nusra masu alaka da alkaida da ke bakin daga sun kwace wani sansanin sojoji a arewa maso yammacin siriya kungiyar da ke hankoron kare haƙoƙin bil'adama ta ce mayakan sa kai daga kungiyar da ake kira junaid al-aqsa ta taimaka ma mayakan nusra kwace sansanin wadi edif a yankin idlib a yau din nan dakarun masu adawa sun sha mamaye sansanin tun shekarar sha biyu. sansanin na nisan kilomita ɗaya daga babban hanyar da ta ratsa daga arewa zuwa kudancin siriya wato hanyar da ta mahaɗa da manyan biranen ƙasar aleppo hama da kuma Homs da babban birnin Damascus. Kamfanin dillancin labaran sana da ke ƙarƙashin gwamnati ya ce dakarun Suriya sun kashe 'yan tawaye da yawa a kusa da sansanin gwamnatin ƙasar sai dai tana kiran mayakan 'yan ta'adda. Daga ƙarshe 'yan ƙungiyar ƙwadagon ƙasar Belgium sun yi kira ga ma'aikata a faɗin ƙasar da su tsunduma cikin yajin aikin kwana ɗaya a duk faɗin ƙasar don nuna rashin amincewarsu da tsarin tsuke bakin aljihu da gwamnatin ƙasar ta yi. An fara yajin aikin ne a jiya da yamma a tashoshin sauka jiragen sama da na ƙasa. Haka kuma an yi barazana hana manyan motoci aiki da kuma jirage masu bi ta ƙarƙashin ƙasa da kuma rufe makarantu da masana'antu da ofisoshin gwamnati a duk faɗin ƙasar. Mai magana da yawon tashar sauka jiragen saman Brussels, Florence Mills, ta ce an soke tashin jirage 600 abin da ya shafi fasinjoji kusan dubu hamsin. Ma'aikata suna kushe sabon tsarin gwamnati na ƙara wa'adin karɓar fensho daga shekaru 65 zuwa 67 da dakatar da biyan kuɗaɗen albashi da kuma gudanar da wasu ayyukan jin daɗin al'umma na gwamnati. madalla labaran duniya kenan kuka saurara To ganin yadda farashin mai ya faɗi warwas a kasuwannin duniya ya sa gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarci babban bankin ƙasa da ma bankuna da su ɗauki matakin da ka taimakawa wannan matsala domin rage raɗaɗin wannan lamari. Sai dai masani harkokin tattalin arzikin ƙasa Kasim Garba Kurfi ya ce wannan ba ita ce mafita ba. Da farko dai na fara tambayar sani ta yaya wannan faɗuwar farashin zai shafi tattalin arzikin najeriya to tabbas zai shafi tafiyar da tattalin arzikin ke in ka kula shekaru biyar ko shida da suka wuce a kowane shekara tattalin arzikinmu yana daga da kishi shida zuwa bakwai wasu sa har takwas bisa ɗari in ka kwatanta shi da kasashen da suka ci gaba wanda yawanci bai wuce ɗaya ba ko zuwa biyu to yanzu saboda wannan faɗuwar tattalin arzikin mai na farko zai sa su kasashen waje da suke shigowa suna ƙara sanya tattalin arzikinsu a kasashen su ja baya saboda suna ganin ko da suna son su hidda abinsu to da za mu biya su domin dole ne in za ka biya mutum ba za ka biya shi da naira ba sai ka biya shi da kudade irin su dala wanda kuma ba ma samun sai mun sai da mai to wannan ka ga na kenan kuma in aka samu wannan karancin zai kawo ragowar tafiyar da aikin tattalin mu zai kare na biyu kuma zai kawo ɗagawa farashi saboda yanzu abin da yake faruwa shine in yawancin abubuwan da muke amfani da su da kasashen waje muke kawo su ba ka sawo su da naira dole kana sawo su da kuɗaɗen kasashen waje kuma babu abin da zamu sai da mu samu kuɗaɗen kasar waje din nan sai mun sai da mai karewa arzikin mai shi zai sa karancin kuɗin da zamu sawo su wannan kuma karancin su zai sa tsadar su kaga kenan a cikin gida abubuwa za su tashi na uku muna ganin idan gwamnati ba su ɗauki matakan tattalin arziki tun da wuri ba zai kai su kasa biyan albashi wannan kuma in suka kasa biyan albashi ba ƙaramin tashin hankali zai kawo ma jama'a ba domin idan ya zama na baka iya biyan albashin ma'aikata to ba za ka zauna lafiya ba wannan yana da kyau tun da wuri shugabanninmu na jihohi da na gwamnatin tarayya su ɗauki matakan da za su suke tattalin arzikin su yadda za su duk wasu abubuwa waɗanda suke na sharholiya a daina su ya zama da ɗan abin da muka samu an amfani da shi ta hanyar da ya dace don a samu a zauna lafiya. To kuwa abin da yasa ya shahi martaban naira mu kenan ko ko dai wani dalili ne shi kuma na daban. Wannan shi ma yana ɗaya daga cikin shi domin idan ka duba cewa ai ita kudadenmu na kasa waje shi ke kawo dala in ka kuna kwanan nan gwamnatin central bank ta ƙara daga dala Ya tana sai da ɗari da hamsin takwas amma ta mai da shi ɗari da sittin da takwas duk da haka mu masanan tattalin arziki muna ganin bai dace ba domin yanzu a gaskiya al'amari ana sai da dala nan wajen ɗari da tamanin da tara ɗari da Ka kaga bai kamata ba a ce tsakanin bambancin da gwamnatin tarayya zai sai da da zai sai da kasuwar fage a ce ana samun bambancin sama da naira ashirin da biyu wannan zai sa mutane su koma suna lallafawa wajen cbn suna neman dala domin yau in ka samu miliyan ɗaya in ka saida za ka samu miliyan ashirin da biyu kaga gwamnati ya kamata ta maida naira ta ƙara karya ta ta zama daidai da ya kasance da kasuwa domin wannan gibin a dace shi kuma ya taimaki naira nan gaba. yau ne kungiyoyin ma'aikatan man fetur suka fara yajin aikin da sai abin da hali ya yi akan wasu dalilai da suka zayyana wakilinmu na abuja nasir adamu hikaya ya haɗa mana rahoto kan wannan lamari Zan fi sai da 10 2.5. 10 A kama ne? daga fara matsala har kai 2.5. kama barazanar yajin aikin kungiyar manya da kananan ma'aikatan man fetur da iskar gas wato fengasan da nufen ta kankama tuni har dogayen layukan mai sun bayyana gidajen mai a nan abuja inda matasa 'yan bakar kasuwa suka yi wop suka fito da jarka da teo suka cilla farashin zuwa naira 250 daga naira 97 dama dai mawuyacin lamari ne a share wata shida ba tare da samun yajin aikin ba da kan jawo wahala ga al'ummar najeriya da yawancin su ke rayuwa da samun kasa da dala ɗaya a wuni wato kimanin naira 180 zuwa 190 kenan da ba a iya siya wa mutum marar tuwo. da ya Eh harkar mai ba. <laughs> Eh. Wallah abun ah, Ƙungiyoyin dai sun koka da rashin gyara matatun mai, rashin isani ga ma'aikatan man fetur da iskar gas, lalacewar tituna, hana fasa bututun mai, zane kan ruwa ga kudirin dokar arzikin fetur, sai kuma musguna ma'aikata da kamfanin haƙo mai Shell ke yi. When you about engagement the government on this issue, this not just uh, wannan fa matsalar ta fi shekara goma mun yi ta zantawa amma gwamnati ta kasa cika ko ɗaya daga cikin alkawuran da ta kan ɗauka in ji shugaban nufeng a cesa igwe kamfanin shell kuma kan wulakanta ma'aikata inda ya ki bada aikin dindindin ga wasunsu da kan karbi naira dubu talatin a wata bayan share shekara sha biyar zuwa ashirin suna aiki of uh, from military personnel uh, from the Nigerian army shooting at Nigerians Igu ya kara da cewa da zarar ma'aikatan sun yi yunkurin zanga-zanga a kamfanin sai a tura jami'ai su yi ta harbin su da bindiga ko su datse musu hanya. A su Igwe ya nuna wannan takaici fa ya ishe su haka nan. Na taras da wani mai shan mai Jauro Hamadu da ke ganin ma'aikatan da gangan suka zaɓi irin wannan lokaci don mutane da dama su ji a jikinsu. Wallahi ba daɗi, duk wanda ya ga gidan mai layi tsakani da Allah ba zai ji daɗi ba. Kullum abin da nake faɗi, in dai za ka yi magana akan mutum, to tsakani da Allah ka tsaya ka bincika me ya faru shin wannan tsadan man daga gwamnati ne a'a ko daga wani na'ura ta lalace ne ko kuma dilolin man suke son zuciyansu tun da yanzu ga kirsimet ya kusa shikon shekara ya kusa suna so su ki riba mai yawa sai mu bincika mu ga me ya faru lalle tsakani da Allah ni ban san me ke faruwa ba amma bana jin daɗin wannan layi ƙungiyoyin da kazalika sun yi kira ga gwamnatin Najeriya ta rage farashin litar mai biyo bayan faduwar farashin gangar mai a duniya wanda na daga dalilan da ya sanya babban bankin Najeriya rage darajar naira Shin gwamnatin da ke fuskantar babban zaɓe a watan biyu na baɗi za ta iya biyan bukatun ma'aikatan nan kuwa? In kuma ta biya wasu ƙungiyoyin ma'aikatan ba za su ɓallo wani liƙin ba, Najeriya dai ita ce ta shida arzikin man fetur a duniya. Amma don rashin ingancin matatu takan shigo da yawancin man da take amfani da shi ne daga ƙetare. Nasiru Adamu ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla an gaishe ka Nasiru. yau ne jam'iyyar apc ke kokarin fidda wanda zai zama mataimakin dan takarar shugaban kasanta da zarar ta fitar za ku ji karin bayani a shirinmu na anjima kada a shagala ana ta da garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja jama'a masu mu da wannan la'asariya assalamu alaikum yusuf aliyu harande ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Idan ba ku manta ba makon da ya gabata, na muku alkawalin cewar za mu duba matsalolin ilimi da 'ya'yan makiyaya ke fuskanta a Najeriya. A wannan dalilin ya sa na gayyato Alhaji Muhammadu Kiruwa, wanda shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar haɗin kan al'ummar Fulani ta ƙasa baki ɗaya, wato ƙungiyar Miyatti Allah, wanda ya fara da yi mana bayanai kamar haka. To sunana Alhaji Muhammadu Kiruwa Arɗon Zuru, shugaban ƙungiyar Miyatti Allah cattle breeders association of nigeria wato kungiyar makiyaya ta ƙasa a nigeria malam muhammadu muna so mu san menene aikin ita wannan kungiya taku babban aikin wannan kungiya shine kula da jin daɗin makiyaya kula da haƙƙinsu yi musu haƙuƙukansu sannan wayan musu da kai da irin yadda tsarin lokaci yake da kuma zamani yadda ya zo da shi wannan shine babban aikin wannan kungiya. Malam Muhammadu menene gudunmawar kungiyar ku dangane da ilimin 'ya'yan makiyaya? Babban abun da kungiyar mu take game da ilimin 'ya'yan makiyaya shine mafi yawa ana tara al'ummar fulani a dazuzzuka mukan yi temporary makarantu wanda ana gwamnati tana gani kuma ta shigo ciki hatta an shi makarantun kuma su zama nata kuma ana gaba ana sa yaran makaranta kuma tana ba da malamai misali irin jigawa mun taɓa yi shugaban kungiyar ce Allah na jihar Jigawa a wannan lokaci ya yi makarantu na tamfurari na kara wasu makarantun ma har yanzu an je kana ganin su a matsayin tamfurari ne kuma yaran Hillani na zuwa su karatu wannan wurin. To Malam Muhammadu ni na taɓa zuwa jihar Oyo na je wa'insu ƙauyuka a nan kuma na samu zantawa da wasu Fulani a wannan yankin wanda kuma sun nuna mun cewar lallai ba sa samun wani taimako daga gwamnati wanda ya shafi ilimin 'ya'yansu hasali ma sukan kai 'ya'yansu makarantun kuɗi ne saboda wasu daga cikinsu in suna ganin cewar in suka bar 'ya'yansu a makarantar gwamnati ba za su samu ingantaccen ilimi da ya kamata ba to mai ƙungiyar ku take yi dangane da ganin an inganta ilimin 'ya'yan makiya a wannan yankunan To daga lokacin da Allah kadan na zama shugaban wannan ƙungiya ta ƙasa yanzu shekara ɗaya kenan. muna nan muna ta zazzagaya jihohi kuma muna tara mutanen mu nuna mu cewa ilimin 'ya'yan fulani yana da fa'ida a al'ummar najeriya ba ma najeriya ba afirka baki daya kuma suna ansa wannan kiran wanda kuma mun tabbatar da cewa a halin yanzu muna nan muna kokarin cewa mu tabbatar da ko ina sai mun nemi an yi makarantu domin 'ya'yan fulani saboda haka wannan maganar sa yara makarantar kudade yana ɗaya daga cikin abin da muke ƙara karawa fulani fulani wanda inda ma babu makarantun su yi kokari su ɗibi yaran su su kai a sa su makarantu ko da na kuɗi ne saboda idan ga gida ka samu mutum guda Allah ɗaukaka shi ya samu ilimi yana iya wayar da 'ya'yan hilalin unguwa gaba ɗaya wannan shine abin da ƙungiyar mu ta ɗauka kuma shi ta mai da hankali kan shi a halin yanzu. To Malam Muhammadu wani irin gudunmawa gwamnati take ba ilimin 'ya'yan makiyaya? A ainihin gaskiya yanzu gwamnatoci ba su damu da ilimin 'ya'yan makiya domin nomadic education ma gaba ɗaya ƙoƙarin gwamnatoci suke su kashe ta wanda muna nan muna kokari mu tabbatar musu dole ne a ba mutane haƙƙinsu domin mutane Fulani suna da haƙƙi a Najeriya yadda kowace kabila ke da haƙƙi a Najeriya amma a halin yanzu gaskiya gwamnatoci babu wani abin da suke game da ilimin ya'yan Fulani magana ta gaskiya kenan amma muna kokari muna bin su domin mu tabbatar mu cewa duk kowane bahilla yana da haƙƙi a Najeriya domin a kula da 'ya'yan shi kamar da ake kula da 'ya'yan kowace a kabila a Najeriya. To, Malam Ahmadu baka tunanin su fulanin ba su san mahimmancin ilimin ba ne shi ya sa ba sa sa 'ya'yansu su je su nemi wannan ilimi shi yasa kuma ba su damu da su nuna damuwarsu ba a fili? A'a, ai batun cewa hilani ba san muhimmancin ilimi ba ma ai ba ta kota su ba, domin akwai 'ya'yan hilanin daji waɗanda suke daga daji suke akwai gononi cikin su yanzu, akwai furofesoshi cikin 'ya'yan hilanin daji a yanzu, akwai likitoci shahararru a Najeriya waɗanda 'ya'yan hilanin daji ne a yanzu. don haka batun ba a san muhimmancin ilimi ba bai taso ba ille dai kowane irin ah, yare da irin ɗabi'a shi amma hillani sun san cewa ilimi na da muhimmanci domin da duk aka samu ɗaya daga cikin su ya samu shugabanci ko ya samu wani matsayi a gwamnati to za a ga suna ƙoƙarin su danganta su danganta kansu shi kuma suna zuwa jan kuma suna neman alhormomi gare su domin muna da lauyoyi waɗanda in ma ba don su ba da yanzu ba ko san halin da zamu iya tunkara shari'a a Najeriya ba saboda haka batun rashin sanin muhimmancin ilimi ga bayan lace wannan bata kuta su ba. To Malam Ahmadu mu duba wannan matsala wadda take ita ma mashahuriya ce a wannan fannin. To wace hanya ce mm. kuke bi ita kungiya ku take bi don wayar da kan waɗanda ba su fahimci shi ilimin nan ba na zamani ma musamman wani hanya kuke bi don wayar da su da faɗakar da su da tabbatar musu da cewar wannan ilimi shine wanda ya kamata su samu don inganta rayuwarsu a gaba. Ah, kungiyar ne ce Allah ta ƙasa a yanzu muna nan muna taruruka kwanakin baya mun taruruka a wani gari da ake ce maka bagon lamba a Zamfara State. Dajin Allah ne muka je muka tara Fulani sama da mutum dubu uku tsakanin matasa da dattijai da yara har mata ma mun kira su domin mun musu bayani a muhimmancin ilimi. Bayan mun kare shi mun je a kuje a wani daji shi ma wanda mun tara 'ya'yan Hilani da dattijansu da manyansu da yaransu mun musu bayani akan wannan. Bayan shi kuma mun je idda mun gyara al'umma fulani cikin jihar kogi wanda har mai alhorma sarkin musulmi ya ba da dama ya ba da kuɗi domin a gina makaranta ta musamman domin 'ya'yan hilani daga nan kuma muka tafi kwara shi ma muka tara 'ya'yan hilani wanda dai a takaice zan waɗa maka cewa yanzu aikin da muke kenan muna bin jiha jiha a zahirin gaskiya kowa na da irin rawan da zai taka a wajen tallafa wa ilimi a ƙasa baki ɗaya kada al'umma su dogara ga gwamnati kawai musamman ma irin wannan hali da ƙasashen suka samu kansu Masu sauraro iyakacin shirin kenan a yau sai kuma makon gobe da yarda Allah ku ji karashin shirin yanzu a madadin Alhaji Muhammadu Kiruwa shugaban kungiyar miyar ta Allah ta kasa baki daya da Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Yanzu kuma sai rayun da kuka aiko mana ta hanyar you Ra'ayin farko ra'ayinka ne Usman Manika. Ka ce to hukumar zaben Najeriya ku sani mu 'yan Najeriya yanzu mun zuba ido a lokutan zaɓe mai zuwa domin mu ga irin naku adalcin da hukumar za ta yi. Tare da tantance ko hukuma mai ra'ayi ce ko kuwa mai amsa umarnin wani da fatan Allah ya kawo mana canjin shugabanci da shugabanni marasa kishin su ya ba mu masu tausayi da gyara ƙasarmu a Najeriya amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Malam Angu malamin makaranta. Kai ko cewa kake Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Amurka. Sabon shirin da kuka fito da shi mai suna zaɓe ko naɗiye daidai domin zai ƙara ilmantar da al'ummar duniya da kuma faɗakarwa musamman ma mazauna yankunan karkara. Ganin yadda 'yan siyasa ma Afirka ke nuna ƙarfin mulki wajen zaɓe idan kuma suka ci, si gida bisa karagar mulki. sai ra'ayin sade sa'idu daura mai cewa hakika sabon shirin naku na zaɓe ko naɗi muna maraba da shi ganin yadda zai taimaka wajen wayar da kan jama'a bisa harkokin zaɓe da kuma ƙara faɗakar da hukumar zaɓe kan yadda za ta shirya ingantaccen zaɓe mai karɓuwa ga jama'a da fatan Allah ya sa wannan shiri naku ya zama sanadin ingantuwar demokuraɗiyya a ƙasashenmu na nahiyar Afirka. sai ra'ayin ukasha abdulsalam mai cewa ya allah ka kawo mana ƙarshen matsalar tsaron da ke addabar arewacin najeriya da ma najeriya baki ɗaya amin kai ma addu'a kake abdullahi mai gadali ka ce ya allah ka kawo mana zaman lafiya mai dawwama a najeriya da ma duniya baki ɗaya isuhun dilya faki shi ma addu'a yake yana cewa ya allah muna roƙonka ba don halinmu ba ka kawo mana ƙarshen tashe-tashen bama-bamai da ƙuna bakin wake da ma dukkan fitintunin da ke addabar arewacin Najeriya. Ya Allah, fushinka ya tabbata akan dukkan waɗanda ke da hannu wajen haddasa mana waɗannan fitintunu da suka yi sanadiyar rasa ɗimbin rayukan jama'a tare da raba su da gidajensu. To da waɗannan addu'o'in muka kawo ƙarshen ra'ayoyin da za mu iya karantowa yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan hankali za mu riga karantowa. To madalla kada ku shagala kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka ne a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karhe goma da minti ashirin da biyar na safiya. An jama'u cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrinka. ka saurare ni har in gidawa. Radio BOA na ta kira domin kowa ya zamto wayewa. Da gangami a kan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jama'u ko ko da duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a sa azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani za a da ciwon jikin mai badawa. Ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa. Idan ka gamawa wani aski kafin wani ka zamto konawa. Ka sanya 'yar wuka bakin askar domin cuta ta zamto kaucewa. Koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don shi zai da yanzu kuma ga amarya Dauda na sake gayyato ta wannan karan da labarai amma fa a takaice. To ladan rikicin tsara wasu mutane da aka yi a birnin Sydney na ƙasar Australia ya ci gaba yanzu haka sa'o'i bayan aukuwar lamarin a safiyar yau. wasu mutane biyar sun tsere daga gidan cin abincin da ke gundumar cinikayya a tsakiyar birnin sydney inda wani dan bindiga ya tsare wasu mutanen da ba a tantance adadinsu ba ana dai kiyascin mutanen za su iya kai daga goma zuwa ashirin da biyar ana sa ran sakataren harkokin wajen amurka zai gana da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu a yau dinnan a romania a ziyararsa ta farko da za su yi nazarin yanayin batutuwan isra'ila da falasdinu Ganawar ta zo ne bayan da jami'an Falasɗina suka nemi Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki ƙudurin da ka iya kawo ƙarshen mamaye yankin Falasɗinawa da Isra'ila ke yi a cikin shekaru biyun nan. 'Yan sandan Hong Kong na share wurin da aka yi zanga-zanga yau ɗin nan. Suna ta ciccire abubuwan da aka kafa don toshe hanya a faɗin birnin fiye da makonni goma kenan. 'Yan sandan sun faɗa ma masu zanga-zanga cewa su ba hanyar da ke zuwa Causeway Bay ba tare da ɓata lokaci ba. Wata 'yan ƙaramar ƙungiyar masu jagorantar zanga-zangar sun yi ta faɗin cewa sai man dawo kuma suna kira ga shugaba Leon Chanyang da ya sauka daga mukaminsa. To, madalla, an gaishe ki Maryam. Yanzu a madadin ita Maryam ɗin da ta taya ni gabatarwa da kuma Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyanmu na wannan lokacin Utkur, ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji manku. ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.